Masu kallonmu assalamu alaikum barkamu da daren litinin ga cikakkun labaran duniya. A cikin abin da muke tafi da shi za ku ji cewa a daidai lokacin da ake koma makaranta iyaye sun fara jefa shakku kan ci gaban karatun yaransu saboda tsadar rayuwa. Jam'iyyar PDP ma ta mai da kakkausar suka kan jagoran ɗariƙar kwankwasiya. An sace malaman jinya da majinyata ƙaramar hukumar birnin gwari ta jihar Kaduna. Za kuma mu je ƙasar Kenya inda aka fara gwajin ƙwayar halitta ta DNA domin tantance gawarwakin 'yan makaranta da suka kone kurmus. To masu kallon mu sai ku gyara zama don jin labaran bi da bi. Yau Litinin aka fara koma makarantun firamare da na sakandare a wasu daga cikin jihohin ƙasar nan bayan shan dogon hutun ƙarshen zangon karatu. To sai dai komawa makaranta ya zo daidai lokacin da gwamnatin tarayya ta ƙara kuɗin mai daga naira ɗari shida sha bakwai zuwa naira ɗari takwas da casa'in da bakwai kan kowace lita guda. Naman da ya zuma farashin sufuri da sauran kayayyakin yau da kullum musamman abinci. har ila rahotanni sun ce kuɗin makaranta da takardu da sauran kayayyakin ɗaukan darussa masu tsefe iyaye na ci gaba da nuna takaicinsu. Assalamu alaikum sunana Abbas Adam ɗaya daga cikin iyayen ɗaliban makaranta da suke zaune a nan jihar Kaduna. To kalubale dai gashi nan kala-kala saboda ga karin kuɗin mai ga tsadar rayuwa da ake ciki sannan kuma gashi komawa makaranta da expenses nan da suke kan iyaye gaba ɗaya ba ni kaɗai ba na kuɗin makaranta? To alhamdulillah wato kamar ita gwamnatin Najeriya ma ba ta san inda wato aka dosa ba ko kuma tana yi wa 'yan Najeriya abu bisa ganganci da kuma karan tsaye. Saboda wannan ƙarin kuɗin mai zai kawo fitintunu da yawa misali akwai lokuta dama da wato iyalai suka fi takura musamman masu kananan albashi da sauransu zaka ga akwai kayan makaranta da kuma littattafai da kuma wato kudin je ka dawo na shi makarantar wato kudin mota ko kuma kudin sifiri alƙaluman mutanen da aka kashe a Najeriya tun bayan rantsar da shugaban ƙasa Bola Ahmed Tinubu a ranar 29 ga watan Mayu shekarar 2023 ya kai mutum 13,346 yayin da aka yi garkuwa da mutum 9,207 a faɗin ƙasar nan. Rahoton wanda wata cibiyar tsaro ta bi Consulting ta fitar ya nuna cewa al'amuran rashin tsaro da kashe-kashe sun yi kamari a cikin wannan shekarar inda aka kashe mutum 7,544 tare da garkuwa da mutum 6,553. tsakanin watan janairu zuwa wannan satumbar rahoton cibiyar ya nuna yadda aka samu karuwar tashe-tashen hankula da ya shafi kananan hukumomi 667 wanda ya alakanta su da ta'addanci da 'yan fashin daji da masu garkuwa da mutane da rikicin manoma da makiya da dai sauran nau'in ta da zaune tsaye. Jam'iyyar PDP ta yi kakkausar suka ga jagoran jam'iyyar NNPP na ƙasa Rabiu Musa Kwankwaso bisa ikirarin da ya yi na cewa jam'iyyar PDP ta mutu. Kwankwaso ya wannan kiran ne yayin wata tattauna da aka yi da shi wajen ƙaddamar da ofishin NNPP a jihar Katsina. A martan da mayar sakataren yaɗa labarai na PDP na ƙasa Debo Olugnagba ya yi watsi da kalaman na kwankwaso. Debo Olugnagba ya bayyana kwankwaso a matsayin ɗan siyasan da ba shi da wani tasiri kuma ya kira shi mai siyasar jiha ɗaya kawai. rahotanni sun ce 'yan bindiga sun kai ƙazamin farmaki a asibitin shan magani da ke ƙauyen kwallo a ƙaramar hukumar birnin gwari ta jihar kaduna rahotannin sun bayyana cewa maharan sun yi awon gaba da ma'aikatan jinya da kuma majinyata da dama a harin na yau litinin tara ga watan satumba the nation ta ce har kawo yanzu da aka haɗa wannan rahoton babu wata sanarwa a hukumance daga gwamnatin kaduna ko rundunar 'yan sanda kan sabon harin kokarin jin ta bakin jami'in hulɗa da jama'a na rundunar 'yan sanda ta ƙasa reshen jihar kaduna asp mansur hassan ya ci domin baya amsa kiran waya ko sakonni. tsohon hafsin sojin ƙasar nan laftanar janar yusuf burtai mai ritaya cfr ya shiga cikin jerin jagororin ƙasar nan da suka kai ziyarar gaisuwar rasuwar mahaifiyar tsohon shugaban ƙasa umar musa yar'adua hajiya da da yar'adua yusuf burtai wanda shine veteran biyu garkon kefi kuma tsohon jakadan najeriya a ƙasar benin ya sami tarba ta musamman daga ɗaya daga cikin yaran marigayya sanata abdulaziz musa kuma shugaban kwamitin sojoji na zauren masar da tije da sauran iyalansa. ya aina rasu hajiya dada a matsayin abin damuwa sosai tare da addu'a Allah ya gafarta mata da rahama a tawagar Yusuf Burutaya akwai Brigadier General SK Usman mai ritaya da Aminu Balili da Alhaji Dahiru dan Fulani Sadauki da sauransu. Kowa ya san irin rawar da ya taka a ƙasar nan lokacin da Boko Haram ya kasance ana neman ta ɗauki jihar Borno gaba daya. Shi ya shiga gaba lokacin da aka naɗa shi Mai unguwar 'Yar Akwa Jamilu Abba Ɗanladi ya tabbatar da jefar da wata jaririya ƙarƙashin tayar mota a Na'ibawa da ke ƙaramar hukumar Tarauni a jihar Kano. Mai unguwar ya bayyana cewa a daren ranar Lahadi ne aka zo har gida aka sanar da shi cewa an ga wata jaririya inda suka garzaya wajen. Ɗaya daga cikin wanda suka je ganin jaririyar bayan an tsince ta. Shamsuddin Sabiu ya ce suna zaune a wajen teburin mai shayi. Aka zo musu da labarin jin kukan jaririyar. Mai unguwar ya bayyana takaicinsa. sai dai ya ce suna kan ɗaukar matakin da ya kamata. Masu kallon mu kada ya kumanta waɗannan labaran suna zuwa muku ne daga ɗakin watsa labarai da shirye-shirye na Dimokuraɗiyya TV. Baya ga waɗannan za ku iya samun shirye-shiryenmu a shafin Facebook Dimokuraɗiyya. Tuma da barkanmu da dawa yanzu kuma za mu je labaran wajen Najeriya da ƙarshe kuma zan ƙarƙare da labaran wasanni. An fara gwajin kwayar halitta na DNA domin tantance gawarwakin 'yan makaranta da suka kone kurmus a ƙasar Kenya. Gawar mutane sha tara aka kwaso daga ginin da ya kone kurmus a lardin Inyeri, yayin da wasu biyu suka mutu a asibiti. A ranar Talata za a gwada gawarwakin domin tantance abin da ya kashe su. Ana zaman makokin kwanaki uku a Kenya domin jimamin mutuwar mutum ashirin da ɗaya, yayin da ake ci gaba da nuna damuwa game da tabbatar da tsaro a makarantu. An ƙaddamar da bincike ne domin gano abin da ya yi sanadiyar tashin gobara. har ila yau a labaran wajen Najeriya sabo mai gabatar da kara da aka nada a Bangladesh ya ce zai fara wani shiri na nema a dawo da tsohuwar Prime Minister kasar Sheikh Hasina gida daga India. Muhammad Tajul Islam shine ya jagoranci wani kwamiti na binciken keta haƙƙin ɗan adam a ƙasar a shekarar goma, ya zagi tsohuwar Prime Minister da aikata kisan gilla kuma ya ce dole ne ta fuskanci shari'a. a farkon watan Agusta ne Sheikh Hasina ta gudu India bayan gagarumar mazanga zanga da ta karaɗe ƙasar ta kuma kawo ƙarshen mulkinta na tsawon shekaru goma sha biyar. Atlanta ko Madrid da Barcelona da Juventus na cikin ƙungiyoyin da ke zawarcin ɗan wasan Arsenal da Ghana mai kimanin shekaru 31 Thomas Partey. Manchester United da Newcastle na zawarcin ɗan wasan Faransa mai kimanin shekaru 29 Andre Rabiot yanzu haka kwanta raginsa ke gab da karewa a Juventus. barcelona ma na harin 'yan wasa biyu jonathan ta mai kimanin shekaru 28 daga vali bakusu da joshua kimmich mai kimanin shekaru 29 daga bayern munich dukkansu daga jamus to masu kallon mu dan abin da ya samu kenan za ku iya bibe mu a shafinmu na facebook demokuraɗiyya a madadin shugaban gidan talabijin na demokuraɗiyya tv mustapha haruna khalifa amina almahandis ne sadan da ku Shaibu abdullahi sunana nake cewa mu kwan lafiya daga nan demokuraɗiyya tv dimokuraɗiyya a dan ƙasa.